لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko da ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha tara sha takwas ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da talatin ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda da ke namba tara Yakubu Avenue Daura da Vladimir Road Angwari Mi jihar Kaduna wannan kasa mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 120 uku a jerin gwanan darasin wannan tafsiri wannan shine darasi na ashirin yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan aya ta ɗari da da ashirin hudu kafin karatu akwai tambayoyi da za mu amsa insha Allah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Allah ya saka da alkhairi tare da

sannan malam kan karama rediyo ɗanɗan mai zama wannan wata tseren a cikin addu'a domin shi ne sunan samun wannan nasara da mutum. Allah ya saka musu da alkhairi ga baki daya. Idan tun da makaranta kuke kuma a makarantar nan ana karantar da ana yin bayani a cikin darasi. tunda hadisin da ya zo ya ce mala'ikun suna yaltahiquna hilaqa zikir duk inda akwai halka na karantarwa suna neman sa dan abin da Allah ya halicce su ya turo su duniya su yi kenan su yawo suke a duniyar su ga inda ake karatu to kaga islamiyyar ma ai ana karatu ko kuma za ku ciki a insha Allah subhanahu wataala tunda su daman aikin su suna neman inda ake karatu ne sannan su taru a wurin bayan an gama karatu sannan su koma su gaya wa Allah sako tunda su sako ba nauyin da Allah ya daura musu a duniya kenan duk inda ake karantarwa su tsaya a wurin ana ambatan sunan Allah za su fada a ciki insha Allah sauraro da suke yi za su samu ladan sauraro

yanzu likita ya riga ya ba da fatawa cewa ta ajiye azumi saboda halin da take ciki kuma a halin da take ciki musulunci ya ba ta dama shine fa Allah madaukaki da yace wa alal ladina yutiqunahu fidyatun amu miskin wa'anda za su iya yin azumin amma da kyar a wahalacce suke iya kai azumin saboda shekaru ko wani abu bai girma musu Allah ce su yi fidiya na ciyar da miskini shine wato a ciyar da miskini guda ɗaya wannan kuma ya tabbata ga Anas dan Malik ya shekarunsa ya ja ya tsufa akwai shekarar da baya iya yin azumi saboda shekarunsa na tsufa to a wannan shekarar Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare sa sai ya zama na cewa a wata wannan watan azumi 30 aka yi Anas dan Malik Allah ya kara yadda a gare sa rana ta 30 sai ya tara miskinai sai ya ciyar da miskinai guda 30 to kenan ciyarwa za su yi a yanayin shekarunsu da haka ciyarwa za ta yi

yana jifan tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya ka yi wa iyayenka hidima ta musu sadaka saboda ladan ya kai gare su ladan zai kai gare su kuma kai da kai za ka samu lada ka gaba kai asara ba sa'an nan kuma ko da bayan baka da rai kai ma Allah zai sa ‘ya'yanka su maka hakan ko sama da haka saboda duk wanda ya yi wa iyayensa hidima ya kyautata musu Allah subhanahu wa ta'ala shi ma yana tattala masa a cikin ‘ya'yansa waɗanda za su maye gurbinsa irin kwatankwacin abin da yi wa iyayensa ko sama da haka. Sa'ad ibn Abi Waqqasin Allah ya ƙara yadda a gare sa mahaifiyarsa ta rasu kuma shi mutum ne mai dukiya mai kuɗi ne kuma yana daga cikin asharatul mubashirin bil janna sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ma'aikin Allah mahaifiyata ta rasu wani tsadaka ne ya fi lada wanda zan yi ka samu lada sai manzo Allah ce masa safiyul ba shayar da ruwa gina masa rijiya da sunanta bi ma'ana waqafi kenan ko da tana ne gilma akan wannan rijiyar kaga dai dabba ce ko za a baka lada tsuntsu mutum dabba musulmi wanda ba musulmi ba in ya sha wannan ruwa insha Allah za ka samu lada kamar yanzu kai ne kana so ka yi wannan project ɗin ga mahaifinka ko mahaifiyarka akwai anguwanni a cikin garin kaduna wanda sababbi ne kuma tsofaffin anguwanni ne amma suna da matsalar ruwa sai ka je irin wa'annan anguwannin sai kai musu bohol na tanki kato na fata an gane da sunan wannan ka ba da shi wakafi ga babanka sai ka je wata anguwa kuma irinta sai ka yi na mamanka in kudin masashin na da yawa kai ma sai ka yi nata ina fata an gane to in Allah da duk wa'an adadin mutanen da suke shan wannan ruwan a kowace rana adadin ladan da kake samu tsuntsu dabba duk abin da ya girma kan wannan ruwa za ka samu lada kai ko da wanda ba musulmi ba ne in dai ya taɓa wannan ruwan za ka samu lada ka gaba kai asara ba wannan yana daga cikin hanyoyi na sadakatul jariya ko wakafi ko kuma akwai ɗalibai na ilimi wanda suna ƙasashen larabawa amma ba su da wanda ke agaza musu a wajen neman ilimi kamar misali sudan da egypt akwai ɗaliban da sai sun je sun yi buga-buga abinda suka samu sannan suke ci gaba da harkan karatunsu to irin wa'annan idan kasa aka binciko maka su sai ka biya kuɗin makarantansu wannan kuɗin makarantar sai ka ce wakafi ga babanka ko waƙafi ga mahaifiyarka duk ilimin da suka samu idan suka dawo suna karantarwa kai ma ladan da za ka samu kenan ila kiyamis sa'a in sun karantar da mutane dubu su ma dubun suka karantar da dubu kaga me ladanka ya haɗa da kenan shi ma duk wannan babi ne na waƙafi ko kuma a cikin Najeriya akwai ɗalibai zakakurai muni suna karatu amma ba su da Kuɗin da za su iya ɗaukan ɗawainiyan karatuttukansu saboda iyayensu talakawa ne ka binciko irin wa'annan ka biya musu karatun da suke yi kuma ka ce wakafan ne walidai ka Ka sanya shi wakafi ne ka yi confining ɗin wannan aikin ga iyayenka to insha Allah ladan zai kai gare su kuma kai ma za ka same shi ko kuma danginka yana fata an gane to duk wannan babi ne na sadaqatul jariya wanda yake wakafi in kai haka insha Allah subhanahu wataala zaka samu lada iyayenka kuma za su samu lada ba kai asara ba na'am hukuncinsa idan yana ƙauye kuma wannan ƙauyen saƙo ya isa na addinin musulunci na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da bayanan da ake a birni duka yana samu saboda akwai rediyo da hanyoyin sadarwa kuma ya isa gare shi wannan bai da uzuri a wurin Allah da Allah cewa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba mu zama muna azabtar da bayinmu ba sai mun turo musu ɗan saƙo bi abin da mutum yake yi bayani ya isa gare shi cewa wannan abin ba mai kyau ba ne sai ya ƙi bi saboda son rai ya gabatar da son ransa wannan zai faɗa cikin ladabtarwa na ubangiji amma idan ya zama na cewa ƙauyen da yake ciki babu malamai da suke zuwa sannan kuma babu hanya ta sadarwa rediyo da sauransu baya isa gare su Abin da kawai ya zo gare su shi ne wanda ya gani ana yi a ƙauyen ya yayi wannan fa hukumuhu ila Allah al'amarinsa yana da Allah idan Allah ya ga dama ya yafe masa idan ya ga dama ya masa ukuba amma alkawali ne na ubangiji duk wanda sako bai isa gare shi ba Allah baya masa ukuba ina fata an gane wannan sai a ce al'amarinsa yana da Allah subhanahu wata'ala kamar ashabul fakara ne wanda sako bai isa gare su ba wanda sako bai isa gare su ba malamai suke cewa to irin wannan ana tawakkufi ne a kansu wanda kuma saƙo ya isa gare su duk da suna ashabul fatara akwai wani saƙo kafin wannan sakon na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akan wannan saƙon da suka yi imani da shi Allah zai musu hukunci kamar amru bin lu'ay amru bin lu'ay ya je sham ya ga mutane suna bautan gunki sai ya zo da hubal gunkin hubal ya zo wa mutanen makka da shi kuma shi a lokacin ana kallonsa kamar wani malami ne daga nan sai nuna musu ai abin buta ne sai suka koma ana bautata wa lata da manata da uzza da hubal wanda shi ya zo da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya inganta a cikin dala'ilin nubuwa na imamul ya ce ya ganta da ya je iraji an zazzago masa da hanjinsa ta dubura yana zagayawa a cikin wutan jahannama kamar yadda jaki idan an ɗaure shi a turke a sakan masa igiya yana zagayawa Ya ce saboda shi ne ya fara kawo larabawan makka bautan gunki saboda da suna kan cikin addinin musulunci wanda annabi Ismail ya karantar da mutanen Makka saboda haka shi ya zo ya tafiyar musu da wannan wannan dalili Allah ya masa uku ba Allah ya samu dace to Allah ya shirye su kuma Allah ya shirye da mu gaba duk wanda yake wannan ya yi kokari ya dena saboda hankalinmu ya tattaro ya taru akan abin da ya kawo mu saboda dukkanmu mun zo neman lada ne da yardan Allah kuma muna fatan in Allah ya da kafin mu nan kowa zai kiyaye kuma za mu fata insha Allah cikin waɗanda Allah zai ambace su kuma zai yarda da su na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس الناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود Allah maɗaukaki yana ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam labari don ya karfafa shi a kan wato zantukan da yahudawan madina kabilan banu Kainu da banu nazir da kuma banu kuraiza suke yi don wato kure manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma jingina kansu zuwa ga annabi Ibrahima alaihi salatu wassalam to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba manzan Allah labari Allah madaukaki yake ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari ya gaya wa waɗannan yahudawan da suke ƙoƙarin jingina kansu zuwa ga annabi Ibrahima cewa annabi Ibrahima bai zama ba yahude ba kuma ba kirista ba ne shi sai dai ya kasance hanifan musulman bi ma'ana musulmi ne shi bai kasance daga cikin waɗanda suka yi shirka ba sai Allah ya ce wa izibtala ibrahim rabbuhu kaya musu a yayin da ubangijin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya gwada shi bi ma'ana ya yi wa annabi ibrahim wato jarabawa kalimatin a atammahunna ya gwada shi da wa'ansu kalmomi annabi ibrahim kuwa ya cika wa'annan kalmomi da ubangijinsa ya gwada shi a kansu qala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ya ce ni zan sanya ka jagora a cikin mutane qala wa min annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce to ya ubangiji hadda wani sashe na zuriyata ma'ana hadda ta, ba ni kaɗai ba ka sa hadda tsatsona ya zama na cewa su ma su zama jagorori annabawa waɗanda ake koyi da su sai Allah ya ce masa qala la yanalu ahdi zalimin ya yace Allah ya yace azzalimai ba sa samun alƙawalina wannan aya ta kunshi bayanai masu ɗumbin fa'ida kamar haka Allah ya nuna cewa a cikin zuriyar annabi Ibrahim akwai waɗanda za su zama sun yi ba daidai ba shine daga cikin tsatsan annabi Yaqub ga annabi Yaqub waye ya haife shi annabi Ishaq annabi Ishaq kuma zuriya ce gawa zuriya ne gawa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi sa sai malamai suke cewa wannan ayar tana ƙara ƙayyace bayanin da Allah yake cewa inna ibrahim kana ummatan qanitan hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li wa hadahu ila إلى صراط wa وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لا ياتي إن إبراهيم للي النبي إبراهيم كان أمة يا زما يا كسنشي الأمة قريبة يا زما أبن كوي saboda أن ياتي وإذ ابتلى إبراهيم rabbuhu bi kalimatin fa atammahun saboda haka annabi ibrahim ya zama abun koyi qanitan lillah wanda ya kankan da kansa ga dokoki na Allah hanifan wanda ya karkacewa duk wani abun bauta koma bayan Allah walam yakun minal mushrikin annabi ibrahim bai taɓa kasancewa ɗaya daga cikin masu tarayya da ubangiji ba shakiran li an'umihi mai godiya ga ni'imomi na ubangiji wa innahu fil akhirati lamina salihin shi annabi ibrahim ya kasance a lahira daga cikin bayan Allah na kwarai annabawa thumma auhaina ilaika. sa'annan muka yi wahayi zuwa gare ka ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam an millata ibrahim hanifa cewa kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi tafarkin annabi ibrahim wanda ya karkace wa duk abin bauta duk bukaka ya karkace musu zuwa ga ubangiji kadai wa ma kana min mushrikin shi bai zama da ɗai daga cikin waɗanda suka yi tarayya da ubangiji ba Allah subhanahu wa ta'ala da yake atammahunna Allah ya jarabce shi bi kalimatin wa'annan kalmomin shine malaman tafsiri suke cewa kalimat nan ya dauki ma'ana guda biyu zuwa uku na farko kalimat anan yana ya dauki ma'anan shara'i' wato dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ana ɗaukansa a matsayin kalimat qadariya wato kalmomi wanda Allah ya kaddara su shar'iyya wanda kuma ya shar'anta su ga bayinsa kamar yadda Allah madaukaki ya ce wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi aw kitabihi wa kanat min alqanitin Ka ga saddaqat kalimati rabbiha ta gaskata kalmomi na kaddara wanda ubangiji ya shar'anta a kanta cewa za ta haifi ɗa kuma ta yi yadda da wannan kuma ta yi imani kaga a wannan yana daga ciki sa'annan ana ɗaukan kalman kalimat bi ma'ana kalma ce ta shari'a wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi dangane da banu Isra'ila ya ce, wa tammat rabbika sidqan wa adla. Kalmomi na Ubangijinka sun cika sidqan wa adla na gaskiya da adalci, bi ma'ana duk kalmomin da Allah ya furuta, kalma ce shar'iyya kuma yana cike da adalci da kuma wato gaskiya to kaga anan ya ɗauki ma'anar ash-shar'iyya shi yasa yace wa idhib ibrahima rabbuhu bi kalimatin atammahunna to wa'annan atammahunna shine suka fassara shi da waccan ayar da ke cikin suratul najmi da Allah ce wa ibrahima alladhi awfa da annabi ibrahim wanda ya cika me ya cika kalimati rabbihi kalmomin ubangijinsa na jarabawan da Allah ya masa Allah ya masa jarabawa kuma ya cika wannan jarabawar to shi sa malaman tafsiri irin su Imam Abdurrazzaq ya nakalto daga Abdullahi dan Abbas yace wannan kalmomin sune almanasik aikin haji wanda Allah subhanahu wataala ya jarabci annabi ibrahim da shi tun daga kama daga wato sa'ayi ai matarsa ce ta yi sa'ayi ko sa'annan kuma jamara wanda shi ne ya yi jamara al'ula walwusta wal'aqaba duka annabi ibrahim ne yi wannan aiki duka akan ne kan umarnin da Allah ya bashi ya yanka ɗansa isma'il saboda a lokacin shi ɗaya ne tilo yake da shi wanda shaidan yake cewa ya samu daman da zai rikita gidan annabin Allah annabi Ibrahim kamar yadda kisan ya zo a cikin tafsirin suratu safat wa inna min shi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu qalbin salim idh qala li liqaumihi إذ قال لقومه إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون عئفتا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم وقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين fa aqbalu ilayhi yazifun annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya jarabce shi kan kansa annabi isma'il Allah ya ce ya yanka shi shi sa da ya kalle shi sai ce ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka anzur ma tara ya kai ɗana ni na gani a mafarki an ce in yanka ka me kake gani yaran zamani wani idan ya ɗauki ya yi litsa maka sai arce da gudu yake ai kaga a wannan ayar ya ce wa min zuriyati ko yana so wanda za su gaje shi hatta a cikin zuriyarsa sai ce ya abati fa'al ma umar ya babana ka aiwatar da abin da aka umarce ka satajiduni insha Allah min as-sabirin ce da izinin Allah za ka taddini masu cikin masu haƙuri ta fake gaya wa ubansa aka kada ya saba wa mai dokar da babansa ubangijinsa ya basa shi sa Allah ce falamma aslama wa tallahu lil da uban da ɗaji sun miƙa wuya zuwa ga dokar Allah wannan ba ƙaramin jarabawa ba ne. ɗan shekara goma ba wai fa ya mallaki hankalinsa ba bane balle ka ce ai baligi ne a'a ɗan shekara goma zuwa sha ɗaya Shi ne wannan aikin bayan isan mun riga mun yi shi a baya to ba za mu maimaita shi a yanzu ba saboda lokacin da shi ya sa wa annabi Ismail shakka yake so ya sa mai shakka akan dokar da Allah ya bashi akan cewa yanzu babanka zai je ne ya yanka ka sai ce ka taba ganin uba yana yanka ɗansa sai ce ubangijin ya ce wai ubangijinsa ne ce ya haka sai ce to in Allah ne ya ce ya haka ya cancanci wa ubangijinsa biyayya haka kuma ya yi wa mahaifiyar sahaja ta ce in ne ka taba ganin uba ya yanka ɗansa ya ce ai ya ce wai Allah ne ya ce haka sai ta ce mai in Allah ne ya ce haka to ya cancanci wa ubangijinsa biyayya kaga an toshe masa kofar sai ya fito wa annabi ibrahim shine jamran nan ya jefe shi so uku so bakwai sannan ya ƙara fitowa a wusfa ya ƙara irin kuwa guda bakwai ya jefe shi ya ƙara fitowa akan al'aqaba annabi ibrahim ya iba tsakuwa guda bakwai ya jefe shi wanda shine almanasik yana daga cikin aikin da ake yi ko shine Allah ce daga ƙarshe wa fadainahu bi dhibhin azim muka fanshe shi da abin yanka mai girma rago aka bashi ya yanka a makwafan annabi Ismail wanda shine ake yin ne ake yin hadaya ina fata an gane kuma ake yin layya kaga wannan shine fa hunna ya cika wannan jarabawan shine Allah ya ce wa Ibrahim annabi waffa annabi Ibrahim da ya cika alƙawalin da ubangijinsa ya ɗauka tsakaninsa da shi dokar da Allah ya bashi ya bi wannan umarnin bai saba ba saboda ya kwantar da kan ya sa wukan amma wukan ya ki shiga saboda Allah yana so ya gwada shi sannan sai aka ce mai to ga rago ya yanka idan yanka ragon kamar ya yanka ɗansa ne saboda ya bi dokar Allah subhanahu wa wanda Allah ya bashi umarni a to kaga wannan wato ya cika wannan alkawali na Ubangiji da Allah subhanahu wa ta'ala ya basa shi sa abu ishaq daga abdullahi ɗan abbas suka ce wannan kalmomin da aka jarabce shi da shi wato kalimat dinnan shine taharati wato da tsarki Allah subhanahu ta'ala ya umarce shi ya umarce shi da tsarkake kansa sannan da jikinsa sannan kuma da gashin bakinsa sannan kuma ya umarce shi da kurkuran baki ya umarce shi da shaƙa ruwa sannan ya umarce shi da asuwaki sannan kuma ya umarce shi da gashinsa gashinsa larabawa ne ya raba shi gida biyu haka wannan azari ne daga abdullahi Ɗan abbas imamu abdurrazzaq ya fitar da shi a cikin musannafinsa a sanadi ingantacce cewa Allah ya umarce shi ya tsakake kansa haka imamu ibnu abu hatim ya naqalta daga sa'idu bin musayyab da mujahid da sha'abi da ibrahimun naka'i da abu salih cewa abin da aka umarce shi da shi shine ya tsarkake jikinsa daga gaba da kuma bawali da kuma ba haya ya wanke da tsarki wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da shi to shine Allah maɗaukaki ya ba annabi Ibrahim wannan doka sai ce wa min zurriyati da kuma cikin zurriyata Allah ya amsa amma sai ce la yanalu ahadi zalimin a cikin zurriyarka za a samu waɗanda suka zalunci kawukansu shi sa, Allah madaukaki yace la yanalu ahadi zalimin a cikin zuriyar annabi Ibrahim za a samu waɗanda suke sun yi zalunci su ne daga cikin tsatsan annabi yaqub alayhi salatu wassalam wanda ƴan uwan annabi yusuf alayhi salatu wassalam waɗanda suka yi zalunci suka so su kashe annabi yusuf alayhi salatu wassalam kuma Allah bai yadda da hakan ba suka jefa shi a wannan rijiyar kuma Allah ya masa wahayi ya ce latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun kai hakuri wata rana za ka ba su labarin wannan aikin da suka yi ba tare da sun sani ba kuma hakan ya faru suka shigo wajen annabi yusuf ya gane su amma su ba su gane shi ba wahum lahu munkirun ba su gane shi ba amma shi ya gane su ƙarshe ma dai ya ce musu hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusufu wa hadha akhi قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين yace kun san abin da kuka yi wa annabi Yusuf da ɗan uwansa a lokacin da kuke kuke wato jahilai kuna cikin wauta Kalu a innaka la anta Yusuf suka ce kai ne Yusufun Kala ana Yusuf yace eh ni ne Yusufu wa hadha akhi wannan shine ɗan uwana kad manna Allahu alaina gashi Allah yayi mana baiwa innahu man duk wanda ya ji tsoron Allah da yasbir kuma haƙuri a akan cutar wanda ake masa fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya taɓa tozartar da ladan wanda suka kyautata wajen ibada suka ji tsoron Allah suka bi dokar Allah to Allah ba zai taɓa tozartar da su ba bi ma'ana Allah zai kawo musu mafita kamar yadda Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib sai Allah madaukaki yace wa idda annal baita mata'atan lin wa amna a yayin da muka sanya albayt anan dakin Ka'aba shine Allahu haram dakin Ka'aba masabatan lin-nas matabbata ga mutane dakin Ka'aba dalilin ta ne mutane ke rayuwa a duniya duk ranan da babu dakin Ka'aba to babu duniya Allah ce mun sanya ɗakin Ka'aba matabbata ga mutane wa amnan kuma ita ce amincin mutane kuma Makka wuri ne matabbata ya sa'an nan kuma wajen samun aminci ne ga mutane a doron ƙasa. Duk ranar da babu ɗakin Ka'aba to duniyan nan ta tashi. Hadisin Abdullahi ɗan Mas'udin wanda Imamul Bukhari ya rawaito a cikin sahihin za a samu mutumin da zai rusa ɗakin Ka'aba kuma wannan mutumin ɗan Afirka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi yace afhajun gwani aswadun baki kasirun gajere wa yanqudu kaaba hajaran hajaran zai warware ɗakin ka'aba block bayan block wannan mutumin daga afirka zai zo ta ruwa kaga ta jidda kenan ko zai zo da sojojinsa kuma zai rusa ɗakin ka'aba block bayan block shi sa Sheikh bin da da zo yana sharhin wannan gabar a cikin sharhin uh, wasu tsiya na Ibn Taymiyyah sai ce wallahu amkanahu ala zalik yace Allah ne ya bashi iko yayi wannan aikin saboda a fi akhir zaman a karshen zamani babu wani annabi amma abrahata ya zo da giwayensa zai rusa ɗakin ka Allah ya karya shi ya kashe shi ya turo masa fairan ababil ko wanda suka jefe shi da hijara min sijjin ya ce dalili saboda Allah ya san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai zo shi sa aka rusa abarhata da rundunansa na sojoji amma a ƙarshen zamani babu wani annabi sai ce wa haza naziru hadamin ka'aba ma'ana da shi da ɗauke ƙur'ani haka suke tafiya tare sai an ɗauke ƙur'ani a waye gari duniya babu ƙur'ani an shafe shi a zukatan mutane sannan kuma babu ƙur'anin a cikin ƙur'ani duk wanda ya buɗe ƙur'ani zai ga ya koma farisal to in aka yi wannan hadisin huzaifa kenan wanda imamu ibn majah ya rawaito to daga nan ne za a samu wannan mutumin zai zo daga habasha ya rusa ɗakin ka'aba block bayan block na kaba hajaran lafi ya bihi idan ya warware bulok sai miƙa wa ɗan uwansa shi kuma wance ya miƙa ma wancan haka za ya tamaduna al-ahjar hatta yarmuha fil bahr haka za su dinga mika wannan block ɗin da ke jikin ɗakin Ka'aba har sai sun jefa shi a teku ina kenan Jidda ina fata an gane kagaratti ai nan yake ko to haka za a wayi gari babu Ka'aba sannan kuma babu Qur'ani to a irin wannan ne Allah subhanahu ta'ala zai tsaye da kiyama a shararan mutane tabbatuwan ka'aba shine tabbatuwar zaman duniya da mutanen da ke cikin duniya duk ranar da babu ka'aba to kiyama ta tsaye a ɗan wannan lokacin Allah zai tsaye da kiyama kuma ta wanda na kiyamar wa akhiru zalika narun takhruju min yaman ƙarshe shine wuta zai fito daga yaman za ta kada mutane ila mahsharihim zuwa filin da za a yi kiyama shine sham wajajen suriyan nan to haka wutan za ta fito a duniya tana kada mutane za ta fito tana ci mutane na gudu shine kaji malam bawashi yana cewa gudun fanfalaki to idan mutane suka gaji sai wutan ta tsaya su huta haka manzo Allah ya ce idan suka gama hutawa sai wutan ta ƙara kunnuwa sai mutane su ɗiba da gudu har sai sun kai daidai sham a nan ne sai a yi busan ƙau. na ƙiyama. a lokacin a shararen mutane suna doron ƙasa don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a tsaye da kiyama babu wani mutumin kirki da ke doron ƙasa duk mutanen banza ne za su rage a doron ƙasa to an ɗauke ƙur'ani babu ka'aba mutanen da suka rage a duniya kawai la ilaha illallah suka sani ba abin da suka sani ba sallah ba azumi ba zakka ba aikin hajji sa'annan ba sallah ba sa yin sallah kawai kowa a zaune yake aka kai kara zube da kawai suka sani la ilaha illallah kai to kakin Ka'aba masabatan linnas ita ce matabbata na mutane a doron ƙasa ni da kai yanzu muna cin moriyar tabbatuwar ka'aba ne duk ranar da babu ka'aba ni da kai ba za mu yi wannan zaman ba ina fata an gani shi sa Allah ya ce mun sanya ɗakin ka'aba matabbata ga mutane da kuma aminci shi sa Allah ce wa man galahu kana amina duk wanda ya shiga ɗakin ka'aba ma'ana ya shiga makka to yana cikin aminci saboda kariya Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da kuma amincin da ke cikin garin makka sai Allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wannan kalmar asalin kalmar magana ce ta sayyidina Umar magana ce ta sayyidina Umar Allah ya kara yadda a gare ta hadisi ya inganta daga Anas kan Malik yake cewa Umar dan Khattab ya ce wafaqtu rabbi fi thalathin na dace da ubangiji na akan ababai guda uku daga ciki shine yake cewa kultu sai na umar yake cewa na ce ya rasulallah لو اتخذت Ibrahim مقام Ka ji kalma. Ya ce na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah da dai a riki makamin Ibrahim inda annabi Ibrahim ya tsaya yana gina tubalin Ka'aba bayan umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ya tsayu da shi da ɗansa annabi Ismail suka tsayu suka gina ɗakin Ka'aba sai ya ce Umar yana ba manzo Allah shawara ne ba ma a koma a tsaya ana an ɗauki makamin ibrahim bi ma'ana ɗakin ka'aba shine wajen sallah saboda a lokacin an yi wata goma sha shida zuwa sha bakwai a garin madina baitul maqdis ake kallo ake sallah to yahudawa suna jefawa wasu daga cikin sahabbai shubha suna fesa guban suna cewa ai ba ku da alƙibla ba ku gani cewa annabi muhammad bi ma'ana muhammadu alƙiblan mu yake kallo ba ba ku da alƙibla nan gaba ma da sannu addinin mu zai bi da baitul maqdis ake kallo to abin na yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo yana masa zafi yana daga kai ya kalli sama yana neman Allah ya kawo mafita a daina kallon wato baitul maqdis a koma ana kallon Ka'aba shine Allah ya ce qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka قبلة ترضاها ول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره daga nan Allah ya umarce shi a daina kallon ɗakin wato Baitul Maqdis a kawo ana kallon Ka'aba sai da Umar shi ne yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an dauki maqamu Ibrahim inda kafin kusan annabi Ibrahim ya tsaya lokacin da yake gina ɗakin Ka'aba da ɗansa annabi Ismail a dinga sallah a wurin shine sai Allah ya ce wattakhidhu maqami Ibrahima musalla umarni ne sai Allah ce ku dauki wurin da annabi Ismail Ibrahim ya tsayu wajen gina ɗakin Ka'aba ku ɗauke shi wajen bauta ku dinga sallah a wurin shine idan kai tawafi guda bakwai za ka zo bayan makamu ibrahim sai ka tsaya ka yi sallah raka'a biyu da dalilin wato shawarar sayyidina umar kaga Allah ya bi maganarwa sayyidina umar saboda daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin al'ummansa a kowace al'umma akwai mutanen da idan suka yi magana maganarsa tana kunshe da ilhama ne daga Allah to amma al'ummansa ba kowa bane sayyidina umar ne in ya faɗi magana sai Allah ya yi saukar da aya da maganar da sai na Umar yi don ya ƙarfafa abin nan sai akwai lokacin da ma Allah ya kuskurantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da na Abubakar kuma ya bi ra'ayin na Umar don ya nuna maka daraja da na Umar Allah ya ƙara yadda a gare ta har na Umar ya zo ya tadda manzan Allah da da Abubakar suna kuka sai na Umar ya ce me ke faruwa ne ku gaya mun mana in na kuka ne ni ma in kuka in ba zan iya kuka ba ni ma in kirkiro kukan ina yi kamar yadda kuke yi sai manzo Allah ya ce Allah ya ya gaskata maganarka ya bi ra'ayinka ya kuskurantar da ni da sayyidina Abubakar kaga ba karamin mutum bane ko to saboda haka Allah madaukaki ya ba da wannan doka akan cewa eh, a ɗauki makamin Ibrahim wajen ibada sai ce wahidna ila ibrahim muka yi alkawari zuwa ga annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il ne alkawalin shine al'ahadu anan al'amuru ai kamar yadda imamu Hassanin Basiri basri ya fassara shi haka ibnu jurayt ya ce wa afa daga Sa'idu ibn daga abdullahi ibn abbas umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Ibrahim da annabi Ismail kamar yadda ya ce wa idh yarfau Ibrahim alqawaid min albayt wa Ismail rabbana taqabbal minna saboda haka wa ahidna ai umarni ne Allah ya bada ila Ibrahim zuwa ga annabi Ibrahim wa Ismaila da kuma annabi Ismail me umarnin an tahira annabi Ibrahim da annabi Ismail ku tsarkake baitiya ɗaki na shine ka'aba liffa'ifina ga waɗanda suke zuwa yin ɗawafi wal'akifina ga waɗanda kuma suke zuwa yin itikafi warrukta sujud da kuma waɗanda suke ruku'i da sujada bi ma'ana suke sallah to wannan aya umarni ne Allah ya bada ga annabi Ibrahim ga annabi Ismail sa'annan kuma umarni ne ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗayanta yadda imamu qurtubi yake cewa akwai fiqihun wajibcin tsarkake masallaci tunda Allah ce wa ahidna ila ibrahim wa isma'il an fahira baitiya lit wa wal-'akifina war sujud saboda haka a tsarkake ɗakin Allah daga gumaka da shirka da masallaci don ka shigo masallaci ka yi shirka ka ya fi wanda ya yi shirka a wajen masallaci dalili shine Allah ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada wa annal masajida lallai kaga masallatai inda ake bautatawa Allah lillahi ga Allah kai ake tsarkake ibada a cikinta wala tad'u ma Allahi ahada kada bautata ma wani Allah tare da Allah a cikin masallaci malamai suke cewa wannan yana daga cikin tafsirin wannan ayar guda ɗaya saboda tana da ma'ana ne guda biyu ma'ana ta biyu wa annal masajida kaga wa'annan gaban goshi hannaye guda biyu gwiwowi da kuma tafin kafa a rubuta bakwai kenan ko lillahi Allah kai ta takaita su da shi wajen takaita shi da girmama shi da bautatawa fala tad'u ma Allahi ada kada ka girmama wani Allah da shi da wannan nassin ne malamai suka tabbatar da haramun ne ka wa wani makaluki don girmama shi saboda suka ce almasajid nan. ya ɗauki ma'ana kalma ce mushtaraka a wajen malaman usulul fiqi in an ce mushtaraka kalma ce guda ɗaya amma tana da harshen dubu tana ɗaukar ma'ana biyu saboda akwai masjad bi fathil jim al mu'jama jimun din na da fataha akwai kuma al masjid masjad al ubu in an ce masjad da fataha ana nufin in an ce al masjid ana nufin masallaci makanin ladhi yusalla fihi ina fata an gane to suka ce jam'insa masajid na masallaci masjid kenan shi ka masjid suka ce jam'insa al-masajid kage yanzu sun hada a jam'i kenan ko ka'ida kamar yadda shekul Islam Ibn taimiyya al-Harrani ad-Damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatar wasi'a ya kawo a cikin muqaddimatu fi tafsir yake cewa idan an zo fassara aya sai ya zamana ayan nan tana daukar ma'ana kama da daya biyu uku hudu biyar ko da ya kai goma to wajibin malamin da zai fassara ko ɗalibin ilimi ko malami wannan ayar in ya zo kanta kada ya fassara ta da ma'ana ɗaya wa'annan ma'anonin guda goma duka ya zaƙulo su saboda duk suna daga cikin abin da Allah ke niki saboda a cikin Qur'ani akwai jawami'ul kalim shine kamar yadda Imam Sa'adi yake faɗi a cikin wato littafinsa قواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن karim saboda haka yana da jawami'ul kalim sani yana da jawami'ul kalim amma ce dunkulalla Kana daukan ma'anoni masu ɗimbin yawa to shi yasa wani lokaci in an zo ta sai ka ji wannan malamin ya ce ma'ana kaza ma'ana kaza to in ka zo ba za ka ce a kaza ba sai ka dunkule su duka ka ce to dukkan su Allah na nufin su saboda Qur'ani a cikinsa akwai jawami'ul kalim kamar yadda a maganganun manzon Allah akwai jawami'ul kalim sallallahu alaihi wasallam haka shi ma a cikin Qur'ani akwai jawami'ul kalim saboda haka Allah ya haramta kada a bautata wa abun bauta gumaka wanda mutane suke yi a tsarkake akin Ka'aba daga gumaka kada a sanya gumaka saboda masu tsawafi saboda masu yin itikafi annan kuma masu sallah a ta shine war ruk'i as-sujud Na'am. وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله مدوكي ya ci gaba da ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam labari da hujjoji don ya danne haƙoƙin wato bayanin da yahudawan madina suke ƙoƙarin jingina kawukansu zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam an ce mun lokaci na yi. saboda haka sai mu yi hakuri gobe sai mu a kan wannan aya mu ƙara karanta ta zama ƙara alaran mu zai ƙara karanta mana ita sannan sai mu yi bayanin aya ta kunsa a madadin Sani Dauda Foundation wanda ya ɗauki nauyin isar da wannan sako zuwa gare mu Allah ya saka musu da alkhairi wanda Alhaji da Sani Dauda mon garkuwan zazzau babba Allah ya albarka da zuriyarsa da kuma dukiyarsa mu da muka karanta Allah ya karba mana a matsayin ibada mu da muka saurara Allah ya karba mana a matsayin ibada sa'annan kuma ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya yafe mana kurakuran mu wannan wata mai alfarma a cikin irin waɗannan kwanaki da suke kawowa ƙarshe a cikin wannan wata kaman jiya jiya muka fara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kidaya mu daga cikin kantattun bayinsa ya yabe mana kurakuran mu ba mu ikon yin hubbasa dan mu dace da lailatul qadr ya shirki da mu aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk